من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن أقوى وإن سكي صغارا ولكم كلم عليه وأن اللوكسي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta 182 a cikin littafin tafi jirin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗansa. Allah kai masa rahama Allah ka sa ya huta akwai sanarwa da muka saki ɗazu wanda ya kamata in bari sai gobe ne in sake ta amma dai ba komai kamar yadda 'yan uwa suka sani cewa wannan mu'assasa ɗin tana gudanar da aikace-aikace na addini kuma kullum muna magana ne cewa wanda suka yarda da abin da muke wanda bai yarda ba shi addu'a ma muke masa Allah ya ya gane sunna wannan shi ne kuma gaskiyar magana ɗan uwa suna ƙoƙari wajen alƙawuran da aka ɗauka na duk wata za a dinga bada naira dubu ɗaya ko sama da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da ainihin wato alheri to sannan gashi ana goman farko na watan zulhijja to mutane musamman waɗanda Allah ya ba su dama don mun ƙoƙarin mai tunanin yin haka tun da wuri to amma mun ga lokaci ya ƙure da mun samar da tsarin da za a samar da shanu don a yanka a taimaki mutane waɗanda ba za su iya yin layya ba ah, tunda bana da umara da aikin hajji duk ba ta yi ba to maimakon umara da aikin hajji da bai yiwu ba to sai a ɗan sassaka kuɗaɗen a ta wannan hanyoyin a ɗan taimaka masu bayan Allah don a rage ainihin wato zafi. Wannan fa ina magana ne da waɗanda suke ɗan makarantar ne wanda suka yadda da abin da muke cewa sunna muke karantarwa addini muke su muke maganar su ba tafiyar gudunmawa kuma suna yi kuma suna ƙoƙari Allah ya saka musu da alheri. kuma wannan ta sa gudunmuwar da mutane ke bayarwa ta sa kuke ganin wata maganar mana iyanta yawwa inda ba za ka gan mu gidan kowa ba yanzu wani mai mulki ko kada in ma ka gan mu to maslahar addini ce za ta kai mu ba ta mu ba so da ka wannan kuɗaɗe da yan uwa suke bayarwa Allah ya saka musu da alheri da aka kamar yadda aka saba waɗanda za su ga da gudunmawa akwai sufuli sufuli gobe ma insha Allah zan yi kokari in fitar da wani sakon a ya kamata mai karatu gobe da sani karatun littafin aƙida na shi'a ya ɗaya gobe duk da dai ya kamata mu samu in san samu ne mai darasi hudu daga karfe goma na safe zuwa a inda an kwana biyu ba eh saboda haka sufuli sufuli biyu bakwai uku uku wato sufuli a biyu tara sai ɗaya takwas wato zero zero sai two seven three 2918 idan ana buƙatar ƙarin bayani wannan lambar wayan za a kira a sufuli takwas sufuli da banki a stanbic ibtc ne stambin ibtc ne sunan akawun ɗin sahabatul kyam za a gani in ana buƙatar lambar waya za a kira to za a sa sufuli takwas sufuli ne biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara wato zero zero six 069 wannan shi ne Allah ya samu dace. To yanzu mun fara bayani cewa akwai waɗanda suke da'awar cewa Khidir yana bayyana a matsayin wali yana haɗuwa da wasu waliyai. Bari na ganin mun kunna wani abu shekaran jiya. Da na mana nan nan mu tashi wani abu, mu ga me zai faru. Mun kunna wani abu shekaran jiya, bari ku ji wani daga cikin waɗannan yana faɗa cewa an haɗu da hijir da wani can ko aina suka haɗu wallahu ala da ka jan hadisan da suke zuwa su nuna cewa hijir kamar yana da kai tsakanin da Allah hadisai ne mawdu'ai daga hadisai da ifai sai mawdu'ai su kuma na daga cikin matsalar mutanen nan wasu abubuwan dama da duk suka je suka jirgina abubuwa ne tsakanin da Allah da basu inganta ba daga da'ifai sai mawdu'an abubuwa aka zo aka gini a kansu wannan ita ce babban mushkilar da ake fuskanta bari mu ji wannan me yake faɗa inda ya yi magana ranar nan ya ce idan eh, shi ka kai bayyana annabi ya bayyana su da kamar su da yadda da su shanu da yi magana cewa ko yana da ilimi a ilimin fasahu yana da nasa ilimin ni shehu kana da rauta da annabi muhammadu ya bayyana ta kuskura ta ne ta kama annabi muhammadu rana an fi mutum cikin wani lafiya a wannan rana an shafi jiwonta to ka ji wani karatu eh to ka shi wani bawan Allah ya je wani waje ya yi bayani sai da ya gama wani zai ta akara makalla nan bayanan da kai tsakani da Allah suna da daɗi ƙwarar gaske gaske da Allah malam ko za ka ɗan taimaka mana da inda ka ga nan bayanan sai ya kalle shi kawai ya kalle mutane ya ce tokari eh tokari Ku kaga a ce idan annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi a gabanka idan ga shehun a gabanka daga ran da kai alaka da annabi kai tsaye to an cire sunanka daga cikin halara kaga akwai matsala ne an lura aina daga cikin abin da ya haifar da munafunci a garin madina kenan ko da annabi ya ji ya samu ana ƙoƙarin naɗa abdullahi bin ubay bin salim a matsayin shugaba na ɓangaren ausu da kazirci ana zuwa da manzon Allah ya zo ko bahaushe ya ce lokacin da mai zuma ya zo yake ta mai madi a mai madi dole ita kayansa i gaba to an zo ana maganar annabi in ya bayyana gashi wa yake maganar wani shehi ai ba wai wani shehi ba ko wani annabi ne ba ta shi ba ta manzan Allah ake shi yasa alfazazi yake faɗa yake cewa a rusuli shin a cikin manzanni na Allah ba marbil hashimi shabban, wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilar nan ta manu shi. ba kawai shehu na yi ba ko wani wali a'a inda annabi zai bayyana dukkan ragowa annaba ba maganarsa ake ba jira ake yi su dawo ne su bi manzan Allah dan shine alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka da su man bil hashimi yushabbahu wane ne wanda ya isa a kamanta shi da manzan Allah amma ga yana cewa idan shehun ka ya bayyana da annabi ya bayyana to ba daga ran da ka je kai tsaye ka kama annabi an cire ka daga hadara, ka fita daga hadara. saboda shayin karya shi ke gabata. wata rana an samu wani almajir kaji shehin nan shi ke gabanka ba annabi ba ne ke gabanka shehin nan shi ke gabanka bari mu ci gaba da abdulkadir yana shara a cikin masallacin sida abdulkadir milani a cikin shara sai sai na fudar ya bayyana ne da mitar ya bayyana mai sai bidar ya yi mai sallama da mitar ya yi mai sallama sai ya amsa dan yi da ke kara sallama sai ya amsa ni da ke kara sai ya amsa dan yi da ke ga taban bai kula da shi ba sai yi da ke tambaye shi a shin baka sani ba ne na yi maka sallama so uku ban zan kawo ka ce mini komai ba shin baka san ni ne wa ba sai shi almajin da sida bin kadirin bin zaje ce wallahi ban san da ba kuma ban neman ma in san ta sai ya ce mai a baka neman da sanni baka san ni ne shi da eh, ni ne hajjin eh, alayhi salamu ba sai ni ba ta ta sai ne da yana yace wallahi ko da kai ne wani ne ni dai mahabbatu shaykh abdul qadir billahi ka sani ne yake to yake to kun kun yadda cewa suna cewa fijir yana bayyana to kun ga ai zamanin shi abdul qadir jilani ai hijira 400 da wani abu ne bayan ma annabi ya bar duniya ne wurin shekara ɗari hudu aka ce ya ci gaba da bayyana to haka za a ci gaba da ce maka shi da bayyana ɗan zazzaka ba wato jami'in da na ya ishe na zuciya ne ni ko ba zai zo ya tsaya gaba na ban da shi shi shi wato jami'in da na shi na gida ne ya sa sabu ya nuna mana in kana da shayi shayi ta shi ke gaba shayi ta shi zai da aka zuwa ga hadarin shayin sa sannan sai shayin ta kuma shi ya san fadan mummon Allah shi zai da ka ya kai da hadarin mummon Allah su ba yi magana sun ce. Ba ne wai shayi ne san fadar mummon Allah. shi ya san halar Allah shi zai ja ka ya kai ka. Sau Allah ya kiyaye. Abu ma'amma, wani nan kiku, an abu ma'amman yi kiku wasu da kun baraka ta su da kiku suna zuwa da duniya. Kun ba su da ke su abota da hanya, amma su ka ba za a yi abota da Allah kai sani ba. Sai su ka ce, inda ba za ka yi abota da Allah ba, تسحبوا مع من يجتم مع الناس في أبو سعد ولك يا أبو سعد أنا سمونا أبو سعد ولك يا أبو سعد أنا لنا أسحبوا البركة أنا كيف تسحبوا أبو سعد أنا دائم كمان إذا إلا قد ما جرين شيء إذا تنزمى حاسسا إلي إلي جدا إلي إلي تشتم عبد الله من يتم رضي الله تعالى عنه جدا شوانا أبلانا كان صلاة فدأتي وأن نبنى إبراهيمية yanzu an cire sunan annabi da annabi ibrahim nashi a kaza allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin sai a ce allahumma salli ala ala abdullahi mai kano wa ala ali abdullahi mai kano kowa ya san haka suke yin salatin mabiyin shi allahumma salli ala muhammadin annabi muhammad ba a sashi a matsayin a yi masa salati a cire sunan annabi a cire sunan annabi ibrahim a kawo sunan wani malami a mai a wajen sannan tare da haka a ci gaba da wa mutane dabara da waye kuma a ci annabin ake nufi Allahumma salli ala ala Abdullahi mai Kano wa ala ali Abdullahi mai Kano ko da san wannan salati an bukata ta kama in kunna in danna wani ya musu ya ce ƙarya ne ba wanda suke wannan salatin na shi mala Abdullahi mai Kano sai in kunna musu suke. to shine yake magana eh sun kare cikin shehu ko min su shehu ne ko shehu abdullahi mai kano idan aka bata mai rai in ya fito yana zaune haka sai ya ce ku gole da shehu ibrahim da ce wanda an samu shehu ibrahim na da manoma da na nuna muku na ni ne shehu abdullahi mai kano amma ina ga da mu saboda shehu yana da manoma shehu abdullahi mai kano cikin soyayyar shehu ibrahim wata rana ya tsaya ya ce allah ko me za ka bani in dai ba don albarkan shehu mai ne kyau to wallahi Allah ta ka ban so mun yi ko me za ka bani in dai ba don kun ji wai bawa ne zai sa ma Allah sharadi Allah ko me za ka bani kai a matsayinka na Allah in dai ba don wani za ka bani ba to ka rike kai Allah bana so saboda haka Allah subhanahu wata ala ya shirya da mu kuma nan ana ganin a'a ai daidai ne ai fadalar shehu ibrahim ake faɗa radiyallahu ta'ala anhu kuma in ka zo kai magana shi kenan sai duniya ta tashi shehu ibrahim ba to allah ka yi ka kayan ka amma in dai shi ibrahim ne to na ina marhama da wannan abu to irin shi muke gani alheri da tabbata alkarar tabbata da ta mu ba abin da za mu fadi godiya muka zo mu yi yadda kuka ga mustan shehu da haske da albarka da komai saboda ganin shi gani shehu ibrahim wanda bai taba gan shehu ibrahim ba to yi sauki ya zo ya ga mustan shehu ba ta ga mustan shehu wallahi ta ga mustan shehu ibrahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to shi da sauki da bai ce da kaga fuskar sa ba kaga ta annabi da sauki amma haka ba ai cewa zai da kaga fuskar sa kaga fuskar wato shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya kuma tsare mana ainihin wato imanin wannan shine abin da muke fata kullum to kaga suna da cewa Khidir yana nan dare to shi ne malam yake faɗa yake fa inna dinahu su musulmai aka zo sun karɓo shi ne anan rasulun nabiyul ummi daga annabi dan sako wanda bai taɓa zuwa wajen kowa ya koyi karatu da rubutu ba الذي علمهم الكتاب والحكمة wanda ya sanar da su alƙur'ani da sunna mun fara kayoyin da ayoyin da suka zo cikin ƙur'ani Allah yana faɗa cewa ya sanar da su alƙur'ani da sunna Allah madaukakin sarki ya yi magana a suratu Ali Imran haka ya ƙara cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya yi baiwa ga masu imani iz ba aka fihim rasulun lokacin da ya turo manzo min anfusihim daga cikinsu manzon ya taso ya alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima yana sanar da su alqur'ani da sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake sun kasance kafin wannan lokacin suna cikin ɓata mabayyani in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ce walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa an wa ma ka min shi wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikimata wa 'allamaka malam ta takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا حكى الله سبحانه وتعالى قال سوى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أهون اللوكس سنة كم متى مبين فشين يتي وقال لهم نبيه kai annabin mu ma gabaki ɗaya ya faɗa ya ce lauka na Musa hayyan inda annabi Musa yana da sun sun mattaba'atumu sannan ku bi annabi Musa wa taraktumuni ni ku ni ga dalaltum da kun baka wannan hadisi awradahu al-imam Ahmad wa hasanahu al-Albani fi sahih jami albani cewa hadisi ne ya inganta wanda asalin iskar al'imamu hulu kasir ya kawo ta ƙarƙashin wa idan aka zalla mu yi taƙan da biyina da muka kawo cewa wata rana an je jihadi sai da na umar ya ga wani kwafi na attaura idakku da idakku ya kawo ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa da yana karantawa sai abubakar ilura fuskar annabi ta canza sai sai na abubakar ya ce wa umar sakilat ka ummuka sai ce ba ka ganin ka ɗauko littafin da ba na manzan Allah ba ka zo gaban manzan Allah kana karanta da sai na Umar ya lura sai sauri ya ce rafitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyyan sai manzan Allah ya ce ashe ban zo muku da addini fari ɗalba fari tas ya ce ku ne rabona a cikin al'umma ni ne rabon ku a cikin annabawa to har annabi ya kai yana cewa lauka na Musa hayya da annabi Musa yana da rai wa muni ku tali abinda zo da shi daga wajen Allah ku bi Musa la dalaltum da kun bata da haka shi kai shi annabi Musa ba wai Khidir ba a'a annabi Musa da an yi ittifaqi ya fi kidir daraja jarrabawa ce ta faru don Allah ya jarraba annabi Musa aka tura shi wajen hijir to da zai bayyana to sai ya dawo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa isa ibn maryam idza nazala min as-sama'i isa dan maryam idan ya sauko daga sama inna ma yahkumu fihim bi kitabi rabbihim zai hukunci da mata littafin Allah ne wato wa bi sunnati nabihim da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa ayu hajatin lahum wata bukata mutane suke da ita ma a hada tare da wannan ilil khadiri zuwa ga khidr wa ghairihi da wani sa wan nabiyyu qad akhbarahum annabi ya ba al'ummar umma salabari bi nuzul isa da saukar annabi isa min sama'i daga sama wa hudurihi da kuma halartar da zai yi wasu abubuwa ma al muslimin tare da musulmi wa qala yace kaifa tahaliku ummatu ya ummatu. Yaya al'umma za ta halaka ana fi awwal halini a farkon tawfi wa ta fi akhiriha amma amana ta ilimi wannan aure auradahu abu na in fil fitan wa hakama alaiha albani bil wada'i fi sahih al jami hadisi ne maudu'i wanda bai inganta ba fa in kana annabiyani alkarimani idan ya zamanto annabawa guda biyu masu karanci alladana huma wa'inda su ne ma'a ibrahim wa musa wa nuhu afdalar rusuli suna tare da annabi ibrahim da musa da nuhu sune mafifitan manzanni wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidu da Adam shi kuma annabi shine shugaban 'ya'yan annabi Adam ولم يحتجبوا عن هذه الأمة بس شابكن تلغ ونن الأمة بلا عوامهم ولا خوافهم gama garin mutane ba ba masu daraja ke ɓantacciya ba fa kaifa ya jibu anhu man laysa mithlahu ya zai sha makanci gare su wanda ba kwatankwacin su bane wai da kana khadr hayyin da'iman idan khidr yana da rai fa kaifa lam yadhkur an-nabi zalika qat ya annabi bai faɗa mutane cewa khidr yana da rai ba ai yanzu hadisan cewa annabi isa yana da rai hadisai ne waɗanda suka zo mutawatirai cewa annabi isa yana da rai kuma zai dawo amma tare da haka duk da haka sai da aka samu wanda suka goce cewa annabi isa ba zai dawo ba amma annabi isa zai dawo wannan ita ce magana ta gaskiya cewa annabi isa lallai fa annabi isa yana da rai kuma mun faɗa mun ce yanayin rayuwarsa da duk yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa za ka ga cewa ta fita daban kamar yadda ƙur'ani a akan wannan sai yake cewa fa kaifa lam yadhkur an-nabi zalika qatun wala akhbara bihi ummatahu annabi bai ba al'umma sa labari ba wala khulafa'ahu kuma bai ba khalifofin sa labari ba ar-rashiduna waɗanda suke shiryayyu bai ba su ainihin wato labari ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ba su labari ba shi ne malin yake cewa wa ƙaunar ƙa'iri gashi nan a ƙasa malam yake wa min la shakka fihi cikin abin da babu kokonto anna isa alaihi salam sai ya hukumu bil kitabi was sunna annabi isa zai hukunci da alqur'ani da sunna ne la kama yaz'umu dalluna ba kaman yadda batattu suke rayawa ba min annahu sai ya hukumu bil injili cewa da sunna zai hukunci da injila ولا ما زعمه بعد الجهال باقما يد ساشا مصد جاهلي سكي فتابا من أنه سيحكم بالمذهب الحنفي وإذا مذهب الحنفي يزيعيه بعد أن يتعلمه من صندوق أودعه القدر بان يقو مذهب رما الحنفي لأنه أقاتل شكل بيضيع أجي في نهر جيهون كما ذكر ذلك السر الحسن كفي fi muqaddimati kitabiha ad-durr al-muqta kaga wannan abun shirme ne a cewa wayan yazo da mazhabar hanafiya da ya aiki kaga wannan wanda suka kawo nan nan su fifita mazhabar hanafiya ne yasa suka yi haka wa qaulul qa'ili maganan mai magana cewa innahu naqibul awliya wai shine wakilin waliyai wa yuqalu lahu sai mu ce man wallahu al-niqaba waye ijibin tama waliyin naka cewa shine wakilin waliyai وأفضل الأولياء أصحاب محمد وليس فيهم الخدر bayan shugabannin waliya gabaki ɗaya su ne sahabban annabi Muhammad sannan shi kuma kadar bai cikin su ya za ka zo ka ce shi ne wakili na waliya wa ammatu mafi yawancin mari muka abinda ake hikaitowa fi hazal babu a wannan babu min da hikayati na hikayoyi ba'adu ha kadiban sashe ƙarya ne wa ba'adu ha alaban ala banna rajulin sashi kuma an gina ta ne a kan zaton wani mutum misal shakkar ra'a rajulan kwatankwacin wato mutum ya ga wani mutum banna annahu al-khadir ya tsammanin cewa khadir ne kamar yadda ne maka kawo wa qala innahu al-khadir kama anna rafida tara shakkan kamar yadda in shi'a suna ganin wani mutum ya zunnu annahu al-imam al-muntaza tana faɗa cewa shugaba ne wanda ake jira al-ma'sum wanda aka ɗare autar da in zalika lahu ko tana da aure wannan gare shi yanzu har waya an samu wanda yan shi ake buga ma imamu Hussein yana lahira ga mutum kawai yana waya yana kuka waya yana waya assalamu alaika ya aba abdullahi ka ji dan Allah yasa da zirran da Allah ya jarrabe ka ba kan Qur'ani da sunna kake rayuwa ba to ka shiga uku yasa ba za ka taɓa samun inci ba ko a zuciyarka wallahi sirran da ka bar bid'a ka dawo kana rayuwa akan Qur'ani da sunna in ba haka ba kai dan wace mahaukaciya ne da wani zai zo ya baka waya ya ce maka wai wayan al-Imam Hussein ce wai yana lahira kuke magana da shi eh amma kuma wasu saboda hankalin ya samu matsala wai sun yadda mutum kawai sai ka ga yana waya wai yana waya da al-Imam Hussein yana kabari ko da ka irin wannan renin hankali ba yadda za a hali sunna su yadda ka zo ka rina musu hankali haka bai taba yi ba to shi ne yake wa ruya al-Imam Ahmad bin Hanbal an ruwaito daga imamu bin ahmad annahu qala ya ce wa zukira lahu al aka ambatan masa maganar khidr sai yake man ahalaka ala ga'ib wanda dai ikarkatar da kai idingina rayuwarka zuwa ga mutumin da yake ga'ibi ne kama an safaka bai maka adalci ba wa ma alqaka ala wa ma alqa ala alsinatin nasi wa ma alqa hadha ala alsanatin nas ba wanda ya jefa wannan a harshen mutane illa shaytan sai shaytan intaha almurad minhu wannan manafin ya kare qala muhammad taqiyuddin al-hilali mai littafi ya faɗa ya ce ƙaunin imam ahmad maganan al'imam ahmad man a halaka ala ga'ibi wanda ya karkatar da rayuwarka zuwa ga wanda bai nan amma an sabaka bai maka adalci ba lamma zukira lahu wujudul kadir yayin da aka ambatan masa aka ce kadir yana da rai fi zamanihi a zamaninsa wa ma'anahu ma'anarsa shine man akbaraka bi wujudi shakhsin wanda ya baka labarin wani mutum akwai shi la tarahu baka ganin sa wala tasma'uhu baka jin sa wala tudriquhu bi shay'in min al-hawasi baka riskarsa daga ɗaya daga cikin gaɓoɓi guda biyar wala ja'a khabarun anillahi sannan wani labari bai zo daga wajen Allah ba yanzu annabi isa duk da ba ma ganin shi manyanta dan aya ce ta zo ta nuna cewa yana da rai sannan hadisan annabi mutawatire suka tabbatar wa rasulihi bi wujudihi da samu sa kal mala'ika wal jinn kamar mala'iku da aljinu ai ba ma ganin mala'iku amma mun yi imani cewa akwai su dan qur'ani ya faɗa hadisan manzon Allah sun faɗa haka nan aljinu to faqad kallafaka ma la tutiqu ya dora maka abin da ba za ka iya ba wa bada maka hina arada minka ya zalunce ka lokacin da yake nufi a ka an tusaddiqahu ka gaggata shi bi madda'ahu cikin abin da ya da'awa bila dalilin babu dalili wa qad ahsana al-imam ahmad fi inkari kun ga imam ahmad yana cikin magabata tun a zamanin shi da aka ce masa kidir yana bayyana ta wannan maganar kawai tatsuniya ce a matsayinsa na malamin hadisi sai ya wujuda wujuda in inkarin samuwar kidir fi zamanihi a zamaninsa wa kada bayyana shekul islam adama wujudihi shekul islam ya yi bayanin rashin samuwar kidir bil adillatar qati'a da dalilai yankakku wa kadalika yuqalu haka ake fata fil haka ma maganar qutubin nan a cewa ko wani qutubi yana zaune a makkatan kogon hira daga tun shi yake jujjuya duniya wannan ita ma magana tatsuniya ce wa madda'ahu na haka abinda in tijjaniya suka yi da'awa li shakhsi li ga malaman su min kaunihi sayyid al-awliya cewa wai shine shugaban waliyi ita ma da'awa ce kawai wa khatamahum kuma shine cikamatin waliyan da'awa ce kawai wa mamiddahu sannan shi yake musu madadi wa anna qadamayhi kuma kafafansu ala riqabihim tana kan wuyan kowane waliyi kullu zalika batilun wa tadlil duka wannan banna ne sannan batar da mutane ne faqad tahaddama kullu ya rushe dukkan ma banawhu min al-abatil abinda suka gina na banna bi hukumin lahi wa rasulihi da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah summa bi hukumin shaykhihim alayhi sannan da hukuncin malamin su a ina ne wannan hukuncin maganar da aka ce ya faɗa cewa idan ƙila an ni shay'an faziluhu bi mizan Ya yace Allah ya faɗa ya ce wa qul kace gaskiya ya zo innal batila kana zahu, lallai ƙarya dama ya kasance abin gusarwa ne haka ana nuna cewa lokaci yayi ya kamata a ce mun yi li'irabin ayar musamman inda suke biye da abin da ya shafi li'irabi su yi haƙuri naka insha Allah watakila in manzo zo ta gaba gobe in za mu dora sai mai irabin ayar sai mu dora wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma wa bala mu fara fasl fi takrid al-ahadith allati warada fi hadha al wa bayan haliha to daga wannan shafin ne fa za a fara faɗar falalat tijaniya malam zai kawo falala ɗaiɗai har falala talatin da tara akan tijaniya Allah ya kiyaye tijjaniya manya irin wannan falala haka eh Allah ya samu dace da haka insha Allah za mu tsaya anan nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh